الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan karo a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna hisnul muslim wanda ya kunshi azkar annabawiyya wato zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi daban-daban a lokuta daban-daban a munasabobi daban-daban wannan kuma shine majalisunmu na na shida za mu tashi a kan du'a'u dukhulil masjid shine ko du'a'u zihab du'a'u zihab ila masjid wato addu'a da ake yi lokacin tafiya masallaci sai ka mana ta farko wadda ita ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nura وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور وانا حديثي حديث عبد الله بن عباس ني wanda ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen khalasa maimuna cikin dare ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya yi alwala bayan ya kama ruwa ya yi alwala ya karanta ayoyin ƙarshe na surat ali imran sannan kuma ya sallaci raka a goma sha biyu a cikin sallarsa ya ji shi yana faɗar wannan addu'a wadda ita ce ruwayar kuraib maulahu maula abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas ya ambaci cewa wannan addu'a annabi sallallahu alaihi